يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ya wannan manzo Yahudawa suna ce maka ka saukar musu da littafi a dunkule daga sama lokaci guda kamar yadda ya faru ga annabi Musa don saukarwar ta zama alamar gaskiyarka to kada ka ga girman hakan daga wajensu ai magabatansu sun tambayi annabi Musa abin da ya fi wannan da suka tambaye ka girma a yayin da suka tambaye shi ya nuna musu Allah a fili ido da ido sai aka sumar da su don yi musu a kan abin da suka aikata daga baya Allah ya sake laya su amma sai suka bauta wa ɗan mariki maimakon Allah bayan ayoyi bayyanannu da suke nuna kaɗaitakar Allah da kaɗaitakar shi da ayyukansa da bauta sun zo masu sannan sai muka yafe masu mun ba annabi Musa hujja bayyananniya akan mutanensa